ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mahalicin halitta makaɗaici mai cikakken ji mai cikakken gani mai cikakken iko wanda ya ƙaddare mu da shigowa cikin birnin zuru a wannan rana ta litinin ina jin sha shida ce ko sha bakwai ga watan shida na musulunci ita ce watan jimada saniya bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 daidai ko da 41 yau ranar nawa ce ga watan biyu yau goma ga watan yan albashi wata na biyu shekaru kuma dubu biyu da ishirin Allahu akbar wasu haka suka ce wasu suka ce a'a fadilati shek muhammadu sani a hajjin ya ce su ta shafa su ta gida su shirya ba ruwanmu to ga munan tare da shi fadila malam alƙara albarka alƙara maka taimako alƙara maka imani Allah ya kiyaye ka Allah ya tsare ka Allah ya rayar da gidanka Allah ya jikan mahaifanka Allah ya faranta maka rai Allah ya taimake ka malam malam kawaye gari uban al'umma kawaye gari malamin al'umma kawaye gari shugaban al'umma kawaye gari jagoran al'umma Allah nake roƙo ya ƙara ɗaukaka ka Allah nake roƙo ya ƙara ma taimako Allah nake roƙo ya faranta muka zuciyarka Allah nake roƙo ya faru da kai da iyalanka lafiya malam ka ce alhamdulillah don Allah malam ba raini ba ka ce alhamdulillah in ji alhamdulillah rabbil alamin wa lillahi الله أكبر الله أكبر جماعة ai ko yanzu na yi nasara kuma ko yanzu na yi wa'azi kuma na gode wa Allah ina shekul islam tsayayyen malami ɗan muhammad yusufu riga cikin bawan Allah ɗan bawan Allah baban bayan Allah malamin bayan Allah mai hikima mai basira mai haƙuri mai imani kai in na jima in ce maka mai kyauta da yawa waɗannan malamai nawa da shi malamin mu jagoranmu da mataimakinsa jama'ar musulmi ɗazu na ce da malam ba raini ba ya ce alhamdulillah to kun san malam sai da ya zo nan ya faɗi kowa ya jiya to shi shek yusuf sambo a maimakon ku da ni mu ce alhamdulillah to mun gode wa Allah to ina da shugabana na admin na ƙasa a haka in ka gan shi sai ka ce bai wuce shekaru saba'in ba to ya fi tamanin sheikh nasiru abdulmuhuyi allah ya yi wa wannan malami baiwa da haƙuri da imani wallahi allah ba shi haƙuri wallahi yana da imani kuma yana da zumunci kuma yana da kyauta Allah ƙara maka albarka Allah sarki mu dai alkhairi ta ko'ina ga yanan wallahi wannan rinduna da ke ƙarƙashin fadilarci shek muhammad sani a haya jingir in kowane guda zan faɗe shi nan ina da abin da zan faɗi na alkhairi game da shi don alkhairin Allah ya ba su mu ma Allah ya ba mu ina ma'aji ɗan idris mai gaskiya mai amana hafizin alkur'ani malam bala yusuf amana ƙungiyar nan baki ɗaya da dukiyarta ta kuɗi da dukiyarta ta ma'adinai shine ma'ajinmu ingwa kai sai ya kai ba shi sai ya ba shi allahu akbar Allah shi ke gyara zuciyoyin wasu to malam bala kai ma ka ce alhamdulillah ina maza a tsaye aka san kudan wazirin gwamne shugaban 'yan agaji na ƙasa Allah ke roƙo ya ƙara maka lafiya da imani ina mataimakin mataimakinka baba dj ashe yara kun san baba didi kun san baba didi to da Allah ku ce ya ce alhamdulillah to mun gode wa Allah bujimin malami shugaban malamai na jihar kabi sheikh abdurrahman isa jega manyan babba cikin manyan malamai na ƙungiyar izala tun malam na raye Allah ƙara maka taimako ga yanan ga shugaban adimin damo ba ka cizon kowa alhaji shu'aibu sarkin fawa Allah ji kan shek Ismail Idris in kana so ka san waye shugaban adimin na jihar Kabi da malam zai dawo da kaji daɗi da kayi dariya Allah ya sanya masa san mala Allah ya sanya wa malan sansa to Allah nake roƙo ah ni ma kana so na <laughs> to ai su suna da abin da zai sa a so su to ni wala ko shaɗa modibbo to coordinator aminu yusuf aminu yusuf jikan nuhu Allah ya baka dogon rayuwa kamar kamar annabi nuhu dan kana da albarka dan kana da ɗa'a, dan kana da biyayya kuma kana da fasaha Allah ne ya baka to alqur'ani gidan daɗi. Alƙur'ani, littafin Allah yanzu jiya da aka jero mamu sifofin bayan Allah ba mu ji daɗi ba canje ga ba mu ji ba ba mu gode ba to Allah ramma mun tsaya ne innal musulmin wal muslimati dan karo mana mana إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات alkur'ani Allah mai girma da ɗaukaka ya jero sifofin bayinsa na ƙwarai Allah ka sa da mu da matanmu da ‘ya'yanmu da jikokinmu da dukan musulmi Allah ya ambaci masu miƙa wuya maza musulmi maza da musulmai mata muka tsaya a nan to mu ɗora ya ce walmumini da muminai maza masu imani domin mumini inda ji yake shi musulmi ne amma ana samun musulmi ba mumini ba wani ya ce shi musulmi ne amma yana shan giya kaga wani ba za ka ce masa mumini ba wani ya ce shi musulmi ne amma yana zina kaga wani ba za ka ce masa mumini ba wani ya ce shi musulmi ne amma yana luwaɗi kaga wani ba za ka ce masa mumini ba wani ya ce shi musulmi ne amma madan kidnappers ne kaga wani ba za ka ce masa mumini ba wani ya ce shi musulmi ne dan kwaya yanzu Allah mashayin kwaya mumini ne mai shan kwaya mumini ne yanzu dan Allah dubu samarin nan ina ƴaƴana ina ƴaƴana ina al'umma mai albarka al'umma Allah ya maka albarka honorable sakataren 'yan agaji na ƙasa kwamishinan sufuri na jihar filato Allah shi maka albarka tun yana yaro ga basira har ya girma basira ta girma tun yana yaro ga hankali har ya girma hankali ya girma aka wayi gari yaro cikin manya yaro da gari Allah ƙara albarka Allah muna godiya gare ka don haka mumini baya ƙarya ba aikin mumini ya yi ƙarya ƙarya ha'inci yaudara shan giya zina luwaɗi cin amana ba aikin mumini ne mumini baya wannan Allah ka raba mu da miyagun halaye Allah ka raba mu da miyagun ɗabi'u Allah ka ji tausayin muka ba mu ɗabi'u masu kyau ka sa mu cikin muminai maza na ga iyayenmu abokanan zamanmu a gurin nan suwaye matan aure suna nan in ba ku ba gida inda ku gida ya ƙara kyau Allah ƙara muku albarka to gani na ga mutane dubbai konce miliyoyi ina ɗebo da faɗi sai dai dubban gamatan a nan ba ko an kaumame su a gefe ne Allah wata kamala Allahu akbar Allahu akbar ai malam karantarwar ka ce karantarwar musulunci ba'idu na anfasir rijali wan nisa annabi yace ku nisan ta tsakanin numfashin maza da mata mata na can Allah ya ta malam latifika ke kai masu mu kuma ga ma'anan mu kuma muna ganin mai wa'azi muna jin su kuma suna jin sauti can nesa wannan ka'ida kenan ta shari'a Allah ya ta malam malam ina roƙon Allah ya ƙara ma gudunmawa to kun gani muminai mata mace mumina ba ta satar kayan mijinta ta yi wa miji sata ba dai ita ba ta ƙi bai mijinta haɗin kai ba ita ba in mijinta ya nemi haɗin kanta tana ba shi haɗin kai in ya hana ta tana hannuwa in ya sa ta tana yi ba ta lalabe aljihun wandonsa ko aljihun rigarsa da nufin ta mai sata mumina ba ta shan ƙwaya mumina ba ta sai da ƙwaya mumina ba ta zina mumina ba ta luwaɗi ita ce maɗugo ana cewa sihaƙ sihaƙi maɗugo kenan abinda mace da mace suke yi namiji kuma da namiji sai a kira abin luwaɗi ko da a ce namijin nan ba ga mace ba ga ga ba ga ga namiji bane mace ce amma ko bai saduwa da ita ta inda shari'a ta yadda sai ya ce ta duburarta to shi ma ya zan ɗan luwaɗi Allah ya la'ane shi Allah bai kallon irin waɗannan mutukar ba su tuba sun daina ba kan mutuwa suka mutu suna irin wannan mummunan laifi ranar lahira annabi ya kirga su daga cikin waɗanda Allah ba zai kallace su ba balle musu rahama don haka ba a zuwa ga mace ta mafitar bayan gidanta Allah ya haramta to mumina ba ta maɗugo mumina ba ta shan giya mumina ba ta sata mumina ba ta ɗan rage shinkafar miji ta aika wani gida tana sayarwa wa ita ma sai ta kai ga gina gida gidan ne ba na raina gida ba a'a gida babban abu ne amma inda halal aka yi shi amma ki sata ki yi gida ba daidai ba ne da haka muminai ba ba masu tsare salloli a kan lokaci sallah asuba a kan lokaci azahar a kan lokaci la'azar a kan lokaci magarba a kan lokaci isha'i a kan lokaci to haka halin muminai haka halinsu yake haka ɗabi'arsu take mazansu da matansu Allah ka sa da mu ciki na'am wal na wal qanita wal qanitin da masu da'a maza da'a dan agaji akwai da'a gaskiya fi sabilillahi kama da wani batawa ne sai wanda Allah ya hode mawa ka ga mutum ƙarfa in ƙarfi gageji ji ya fi ka ƙarfi in kuɗi ne aljihu ya fi ka kuɗi amma in shekaru ne ma wani ya girme maka amma in ka sa shi aiki ba ka san shi ba ba ka san mahaifinsa ba ba ka san mahaifiyarsa ba amma da addini ya haɗa ku yana ganin da sai taimaka maka dan Allah sai ɗan agajin izala ƙarƙashin shef muhammadu sadiya hajjingir ga ya ga amana ɗan agajinmu Allah shi muku albarka ka je ku je ku tambayi filayen jiragen sama lokacin tashin alhazai su ba ku tarihin duk wanda yake shi ɗan agaji ne wallahi wani in gaya ma in za a faɗi tarihinsa <laughs> ba za a yi zai sake zuwa filin jirgin saman ba Allah kuwa akwai ƙungiyar da take satan kayan alhazai an santa a ƙasar nan an kuma kama wasu amma banda yan agajin izala karkashin ashe muhammadu sani a hayajin gina ai ba ba a ƙarya kusa da gida balle a cikin gida me nake nufi da wannan jimla ta domin ga takaddunan iri-iri daga ainihin hukumomin abin iya faɗin alhazai ko kuma tashoshin dashin jiragen saman aikin hajji ko umra suna ta rubutowa zuwa ofishin national director zuwa ofishin ashe muhammad sani hajjingir duk ga sunan an kawo a rubuce ana godiya ana yi musu addu'o'in alkhairi don haka kaga gaskiya ta yi ranar ta don haka da'a <laughs> jama'a wanda kace da shi na zan aike ka birnin kabi gobe kai an aike ga birnin kabi gobe karfe bakwai sai ce to karfe shida saura kwata sai ga ya gidanka ka ba sa kai za ka ba shi kuɗi ba ya zo ne ka ba shi aikan don kar ya yi latti sunan wannan meme Wani mai da'a ne wannan ita ce da'a yana so ya ɗan rufa bayan sallar asuba amma sai ce a'a ai shugabana ya kira ni don haka sai ya haƙura da baccin to 'yan agajin izala Allah ya taimake ku amma wanda gaje masa da Allah ka zo karfe dagwal gobe zan baka yar kyauta amma ba mai yawa ba yar dubu sha biyar ce sai ya zo maka karfe biyar ce na zo saboda da'a ƙarya yake ba da'a ba ce ba ya zo saboda naira kun gane ko saboda haka masu da'a maza yanzu tsakaninku da Allah zan tambaye ku waye a Sheikh Muhammad Sani Hajingir ya daura masa igiya ya sa aka kawo shi nan gurin da karfin tsiya waye wanda Sheikh Yusuf Samba ne ya sa aka kawo shi nan da karfin tsiya waye wanda shugaban admin ne Sheikh Nasir Abdul ya sa aka kawo shi nan da karfin tsiya waye wanda darar da ne ya sa aka kawo shi nan da karfin tsiya kowa ya zo ne tsakaninsa da wa ka baro iyalanka in ba nan zuru kake ba ba maganinku ba ne ba nan watakila ko daga bursa kake ko watakila daga gwadon gwaji kake watakila daga argungun kake garin yaran muka bawa ko watakila in ma nan zurin kake ba nan unguwa kake ba ko watakila kaba kake wataƙila dirin daji kake amma ka baro can ka taho nan dan ka ji ƙalallah ƙalar rasulullah yanzu wa'azin da shugaban malamai na jihar Legas ya yi mamu yaro a shekaru babba a cikin ilimi dalha ɗan abubakar alƙara maka basira alƙara maka albarka to yanzu wannan da muka zo mun ji da muka ji mun ƙaru ko ba mu ƙaru ba yanzu maraba da baƙin da bijimin malamin nan ya yi mamu yana da wajen muraba da baki irin wannan in ba malami ba shek abdulrahman isa je ga akwai basira akwai abun bayarwa akwai abun yana kuma bayarwa to Allah ya ƙaro to masu da'a maza Allah ya sa mu cikinku jama'a yanzu da maza abin da ya rage mamu bai fi watanni biyu da 'yan kwanaki kaɗan ba haka ne in Allah so ya yarda za mu azumce ramadana Allah ya kai mu lafiya ba za mu ci da rana ba ba za mu sha da rana ba mutuka alfijir ya keto sai rana ta faɗi to wani ita ce ɗa'a watakila wani za a ɗaura masa aure ƙarshen sha'abana ya rage kwana uku a fara ramadana ya yi amarya yana santa tana sansa sai bacci ya ɗebe su ha da bacci ya ɗebe su sai ya farka ya ji jikinsa cikin jikinta to ga ƙa'ida shari'a ta hana namiji ya sadu da matarsa cikin ramadana to shi ya sadu da ita ne cikin dare ba da rana ba amma bai farka ba bai bar jikinta ba al'aurarsa na cikin al'aurarta har sai da alfijir ya keto sannan sai ya farka ya ji ana ƙadika mace sala to ya azuminsa me zai yi abinda shari'a ta ce sai ya zaro jikinsa daga jikinta azuminsa na nan daidai ita ma azuminsa na nan daidai amma in ya farka ya motsa ya sake shigar da al'aurarsa cikin al'aurarsa to azuminsa ya ɓaci to kaga masu da'a maza masu da'a maza da masu da'a mata wal'ani da masu da'a mata jama'a in za mu yi kabara mu yi ta cikin natsuwa kar mu zan kar mu bai shaidan kofa ba wargi muke ba addini muke karantarwa ba wani wanda za mu yi wasa da shi a nan ko wata wacce za mu yi wasa da ita babu a nan addini muke karantarwa sau da haka masu da'a maza da masu da'a mata da'a ka yi abin da shari'a ta ce ka yi ko ba ka so a zuga nan wallahi Allah ya sani ba ranar da a shaibu muhammad sani a hajjin zai nemi mu zo ka ji wani ya aiko a bai malam amsa ba zan zo ba ban taba ji ba kuma ba za mu ji ba in allah da har abada wata rana maza allah sallallahu alaihi wa sallam zai fita zai kai ziyara ta'if sai ya aika a kirawo zubairu bin awwam a ce zubairu bin awwam yana saduwa da iyalansa sai aka zo aka yi masa sallama cewa maza Allah ya zo ya ce ka fito sai ya bari ya fito da ya fito sai maza Allah ya ce mun maka gaugawa daga yau in muka zo aka yi ma haka to kar ka bar abin da kake sai ka gama dan Abdullahi sarkin tausayi sallallahu alaihi wa sallam so daga shari'a bunta a kaga Abdul bin Awwam wannan da'a da yawa maza Allah ai kaga ai yana daga cikin yan aljanna goma da aka yi musu bishara asharatu mubashirin bin janna ai akwai zubar dan mu ciki to da'a da suka yi ta gaskiya ce Allah muna roƙonka ka ƙara mana da'a ta fi sabilillah ka ƙara raba mu da munafurci ka ƙara raba mu da yankan baya ka ƙara raba mu da yin tawaye a'a ku saurara ku saurara ina magana akan ayi me to ai da gaske nake wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah mun saurari mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa na biyu sa'i na ƙasa mufti na yin agaji wazirin sirikin sheikh sa'id hassan jingir ya gabatar mana da wa'azi na musulunci Allah ya saka masa da alkhairi malamin da zai biyo mushi baya shine shugaban